barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan sha shekara ta dubu biyu da biyu miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa yaqulna lil mala'ikati isjudu li adam haka ne ko fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin amma za mu sake maimaita ta saboda dangantakar zance da ke tsakaninta da ayoyin da ke bayanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وبنجد وإذ قلنا للملائكة تنلوكة دمكة دملائكو اسجدوا لآدم ويسجد على النبي آدم عليه السلام fasajadu gaba ɗayan mala'iku sai suka yi sujada illa iblis sai iblis ne kadai bai yi ba aba shi ya ki yi sujada wastakbara ya yi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance cikin kafirai lafazin kana waɗansu malamai sun fassara shi da tsara bi ma'ana tsara min alkafirin wato sai ya zama cikin kafirai idan aka ce ya zama kafiri wato yana da daba kafirin bane bakin shine abin da suke fassara shi haka daidai da fadin Allah ta'ala fasahama fakana min almudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم كان من المدحضين يعني صار من المدحضين waɗansu malamai suka ce lafazin kana yana nan a matsayinsa ma'ana kana min kafiri ne fi ilmin lahi ta'ala ubangiji ta'ala dama can ya gabata cikin iliminsa yana da sanin cewa iblis kafiri ko da a farkon al'amarin sa an ga akwai salaha amma a ƙarshe ga yadda ya zama ya bayyana ga mutane abin nan da ya bayyana ga mutane wannan abu ne sananne a wurin Allah tun kafin bayyanarsa ina fatan kun fahimta to malamai suna tattauna a nan gurin dangane da shi iblis a cikin wata zurriya yake eh, yana cikin mala'iku ne ko kuma wata halitta ce da ba mala'ika ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewa khuliqatil mala'ikatu min nur mala'iku han su daga cikin haske daga haske aka halitta mala'iku shine sinadarin halittar wa khuliqal jannu min marijin min nar aljanu ko an halitta su daga wuta sai ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum amma annabi adam an halitta shi daga abinda aka aka riga aka siffanta mu. wato abinda Allah ya bada labari cikin alqur'ani cewa ya halitta shi ne daga kasa an gane ko ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin wato asalin halitta kenan ta annabi adam alaihi salam to kasancewar haka shi yasa sai malamai suke tattaunawa shin iblis yana cikin mala'iku ne don gashi annan an ce qulna lil mala'ika usjudu li adam fasajadu illa iblis sai aka yi istisna iblis daga cikin mala'iku sai zanto shine al-mustasna mala'iku kuma al-mustasna minhu to wannan sai ta sa waɗansu malamai suke lissafa shi cikin aljanna cikin mala'iku cewa shi ma dai mala'ika ne an fahimta ko waɗansu malamai suka ce a ba mala'ika bane ba shi aljani ne saboda suratul kafi ta ba da bayani fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidu lahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala al-imam ibn al-qayyim yake cewa duka maganganun guda biyu ba sa cin karo da juna waɗanda suka ce yana cikin mala'iku sifarsa suka kalla huwa min almala'ikati bi suratihi waɗanda suka ce yana cikin aljanu sinadarin halittar suka kalla huwa min aljinni bi maddatihi wa asli khilqatihi an gane ko asalin sinadarin halittarsa daga abin da aka halicci aljanu aka halicce shi asalin surarsa ko sifar jikinsa da gangan jikinsa irin na mala'ika ne saboda ba zuna inji ibn al-qayyim idan an hada maganganun guda biyu wannan malaman can bangaren suka kalla wannan malaman can bangaren suka kalla ina fata an fahimta illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin wato sai girman kai bai sujada ba dan haka ya kasance daga cikin kafirai التي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الظالمين حديث يا تبتا cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah shi yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khalaqa Allahu adama wa tuluhu 60 zira'an ubangiji ta'ala ya halitta annabi adam yana dogo mai tsawon zira'i 60 thumma qala sannan ya ce da shi izhab fa sallim ala ulaika al malaikati tafi ga wani adari na mala'iku can ka je kai musu sallama fastami ma yuhayyunaka ka saurari wata irin gaisuwa za su yi maka wannan abin da za su gaishe ka da shi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika shine abin da za ku riga gaisar da juna kai da zurriyarka fa qala sai annabi adam ya tafi ce assalamu alaikum yace da mala'iku kenan assalamu alaikum fa qalu sai mala'iku suka ce assalamu alayka wa rahmatullah manzo Allah ce fa zaduhu wa rahmatullah sai suka kara masa kalmar wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam manzo Allah ce duk wanda zai shiga aljanna to zai shiga ne a siffar da aka halicci annabi adam a kai tsawon su zira'i 60 falam yazal al khalqu yanqusu hatta al an amma tun daga kan annabi adam zuwa yau halitta kuma ake rage ta ake rage tsawon ta har ya zuwa yau ma'ana mu din nan yanzu idan an kwatanta da wani karni da suka wuce baya sun fi mu girman jiki ko tsawo wanda za su zo nan gaba mun kuma mun fi su har za a je kuma a samu waɗansu nan gaba su kuma can suna ƙasa ka wannan hadisi haka nuna cikin sahih bukhari da muslim babban abin da wannan ke nuna mana wato alaka tsakanin wannan hadisi da fadin Allah ta'ala wa qul la ya adam muka ce ya annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna an ce masa ya shiga aljanna daidai lokacin yana mai tsawon zira'i 60 kamar haka mu kuma insha Allah za a ce mu shiga aljanna mana mai tsawon zira'i 60 ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjukal aljanna je ka zauna cikin aljanna kai da matarka wa kula minha ku ci daga cikin al'amuran da ke cikinta na dukan dangin abinci ko abin sha ko abin marmari ragadan yalwatacce wanda babu kunci a tattare da shi haisu shi ituma irin yadda duk ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusaci wannan itaciyar hadhihi shajara sai aka nuna wata itaciya to wajen tantance wace itaciya ce wannan malamai suka maganganu har guda shida kowace magana cikin guda shida nan ba wanda take da nassin da yake karfafa ta ba abin da ya inganta cikin alkur'ani babu abin da ya inganta na hadisin manzon Allah da ya bayyana sunan wannan itaciyar cewa inabi ne cewa goruba ce cewa dabino ne cewa kanya ce dinya ce babu wani abin da ya bayyana ta dan haka duk wani suna da za a bayyana wannan itaciya ya zanto rajman bil ghaibi lalibai da cikin duhu ba nasi ne tabbatar da su ba inda Allah ya so mu san wace irin ya ce da ya bayyana mana ita wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya fa takuna min adh-dhalimin sai ku kasance cikin azzalimai ku biyu kai da matar ka sallace mi فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأذلهم الشيطان sai shaidan ya karkatar da su ko ya busar da su an haga barin aljanna fa humamin maka na fi ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikinsa na ni'ima da amfanuwa da abin da ke cikin aljanna wa qulna Allah sai muka ce ihbitu to ku sauka da kai annabi adam da matarka da kuma iblis din ko kuma kai annabi adam da matarka da zurriyar da za ku haifa nan baya ku sauka daga cikin aljanna din ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zanto abin abokin adawa ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuna da dan wani wurin zama matabbaci a cikin kasa wa mata'un da kuma dan jin daɗi cikin kasa din ilahiyin zuwa wani lokaci kayyadajje shine ajalin da aka yanke wa kowanne shekarun da zai yi da watannin da zai akai an fahimta ku wato iblis ya fitar da su to wata hanya iblis ya fitar da su hanya ce ta yaudara hanya ta abin nan ta ta ta gururi kamar yadda suratul arab ta bada labari domin har ran tsaye musu wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihiyin a cikin nan gurin ibn al-qayyim ke cewa ya karfafa musu zance har da nau'in karfafa zance guda biyar na farko al-qasamu rantsuwa wa qasamahuma na biyu inna wanda ya bude jumla din da ita na uku kasancewar jumla din jumla ce ismiya inni lakuma la minan nasihin na hudu wajen annasihin sai ya kawo ismul fa'il a madadin ya kawo fi'ili wanda ismul fa'il ya fi nuna luzumi saboda fi'ili da kace qama da kace qa'imun gara ce qa'imun ya fi cikakken ma'ana sama da kace qama wato akwai mutunci tsakanin qama zaidun da zaidun qa'imun kenan wato sannan kuma abu na hudu kenan ko na biyar da sai ya gabat aka gabatar da aljar wal majrur wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin a madadin lamina nasihin lakuma sannan kuma wani karin abin da aka shigar da lam ta taukidi a cikin khabar din zancen lamina nasihin to kaga anan gurin ka samu mutum a cikin aljanna ya maka irin wannan rantsuwar kana da hujjar da za ka kare tashi a cikin aljanna ka gaishe ba ka da hujjar da za ka kare saboda haka abin da yau da ra'an adam da shike shi bai tsammanin a wannan lokacin ba taɓa samun wani mutumin banza ba bai taɓa tsammanin wani zai rantsu da Allah kan kariya ba sannan kuma ibn taymiya ya sake bashi ya sake bashi wata mafita yace wato muqarana yayi tsakanin maslaha da mafsada lalle akwai mafsada cikin saba umarnin ubangiji da yace la ta taqrabu hadhihi shajara amma kuma akwai maslaha a cikin cin wannan itaciyar in an ba abinda iblis ya faɗa masa da yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana so in nuna maka wata itaciya ta dawwama wadda duk wanda yace zai zama dawwammi ba mutuwa wa mulkin la yabla da wani mulki zama na dindindin to kaga anan gurin ga mafsada shine saba umarnin Allah nan ga maslaha shine khuludi cikin ni'imar ubangiji sai rinjayar da bangaren maslaha ala al mafsada wa qasamahuma inni lakum wa lil nasir Allah ce fadallahuma bi gurur sai rude su da dadin zance su karshe sai suka ci itaciyar su biyu da annabi adam da matarsa hawa fa akala min hafa wadallahuma sawatuhuma wa tafiqa yasfani alaihima من ورق الجنة وناداهما an ألم أنهكما عن wa الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ubangiji ta ala ya fadakar da shi ba na hana kucin wannan bishiya ba kai da ka ba na ce kar kaza ba na ce kar kaza ba to sa'ilin nan kuma sai ya sake dawowa cikin halin da ya samu ya samu cikin nadama wato na abin da ya faru gare shi to daga lokacin sai suka rinka roƙon ubangiji qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji mun zalunci kawunan mu idan ka gafarta mana ba in baka jikan mu da rahama gare mu ba kullum za mu kasance cikin wato tababbu shine nan Allah ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim annabi adam sai ya karbo din su kalmomi daga wurin ubangijinsa wanda ya amfani da su wajen istighfari fataba alaihi wato sai Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah mai karban tuba ne wannan kalmomi da ya karba su ne can da muka karanto na cikin suratul araf qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فأبين تنبأ أنا أقول annabi Adam da matarsa aka hana cin wannan bishiya aka ce wala ta qaraba kaga alifu tasniya kuma su biyu sai din yau dara har suka ci wa qasamahuma inni lakuma lamina fadallahuma biyun suka ci shajarata بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما به معنى كذا دو ألف التسنية تامي كما سو بيو سكي إنس جفاري قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amma tare da haka sai Allah ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi ba ka maganar hawa ba ba ce fatalaqa adamu wa hawa min rabbih ma kalimatin fataba alayhi ma tsarin ta bai fada haka ma'ana an ka kutuban shi kenan ita ba ka kutuban ta ba to shine malamai suka bada ansar cewa dukkan su an karɓi tuban amma a nan gurin karshen kissar a nan ya dace da mabudin kissar cikin mabudin kissar abinda Allah ya ce wa qulna ya adamu kaga shi kada aka kira uskun anta sannan ka ce wa zawjuka aljanna tana biye da shi kenan to can gurin ma fa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi nan ma tana biye da shi kenan ko ba a faɗa tana biye da shi ko ba a faɗa ina fata an fahimta to kuma akwai wani abin tambaya karkashin ayar an ce shi shiga cikin aljanna ya ci daga da abin da ke ciki shi da matarsa in banda itaciya guda daya karshe shi dan yazo ya fitar da su fa zallahuma shaytanu fa akhrajahuma mimma kana fi har Allah ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin an gane ku zai sake mai ta kalmar ihmi dubu rawu faɗi ta sannan sai faɗi iskalin Allah ce kullu habitu kullu habitu minna jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين na وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها ku قل نهبطوا من هذا مئة مكتب كسوككو دك قبات ينكو سينما لم يسكتي اهبطوا mutum uku zuwa abinda ya sama kenan ya shafi annaba adam da hawa da kuma iblis waɗansu kuma suka ce a lafazin da annaba adam da hawa ake amma an ce ihibitu dan girmama su sai aka ba su lamirin jam'i bayan ko su biyu ne waɗansu suka ce a ana kaddara abin da za su samu na zurriya a ban ƙasa bayan sun sauka da haka aka ce min minha ku sauka daga cikin aljanna jami'an gaba dayan ku fa in ma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to dukkan wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce kuma suka karyata ayoyinmu ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ka Allah ya tsare mu to anan abin da nake so in kawo shine maganar aljannar da aka ce annabi adam ya shiga ciki kuma ƙarfi aka ce ya fita daga ciki wata aljanna ce wannan sai ita su je aljannan nan da aka yi alkawalinta ga mummunai cewa dukkan wanda ya aike na gari zai shiga masalul jannati allati wu'ida almuttaqun ita ce wannan aljannar ko kuma dai wata aljanna ce daban wadda ba wadda aka alƙawarin ta ga masu takawa ba anan sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce kai wannan aljannar ta duniya ce domin aljannar lahira idan an shiga ba a fita la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin in an shiga ba a fita yaya za a yi kuma annabi adam ya shiga fita wannan ya nuna ba ita ce ta lahira din sannan aljannan lahira sai an yi aiki da ibada a shiga bayan mutane sun shiga za a ce za an bi makanu ya malu sai ku annabi adam bai riga ya aikin kuma bai an shigar da shi ciki lalle yana ba aljannar gidan lahira ba ce sannan kaza sannan kaza suka tikar go abubuwa da dama na iskalat suka ce sannan aljannan nan ta gidan ta lahira wadda aka yi alkawarin ta ga mummunai a sama take ba a ƙasa take ba mun ko gani ta karkashin nasi an halicci annabi adam daga cikin ƙasa hadisi ma ya tabbata cikin wato na cikin at-tabaqat na ibnu sa'ad cewa ma daga dukkan nau'ikan kasa ne aka halitta annabi adam yankin da yake fari da yankin da yake baki yankin da yake mai karfi shi yasa ayyansa ma suka zama haka wani fari wani baki wani ja wani wankan tarwada wani jarumi wani rago in ka ga rago wato da aka halitta daga sahara sahara ke mai karfi dusa dusa ke da haka haka ba annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ma'ana yadda ɗabi'ar ƙasa take haka ɗabi'ar ɗan adam din da ke kanta suke suka ce to ya tabbata abinda aka halicci annabi adam kenan daga cikin ƙasa ba mu ga wani nassi ba da sai an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama in ko da har an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama cikin aljannar sama to da wannan yana cikin babbar ni'imar da ya kamata a ambace ta cikin jerin ni'imomin da Allah ya masa wannan shi ne hujjarsu da waɗansu dalilai masu yawa da suke kawowa waɗansu malaman suka ce a a gaskiya aljanna da aka shigar da shi ita ce wancan aljanna maganar ku cewa wato ainihin wai bai yi aiki ba an shigar da ita Allah madaukakin sarki ba fa alal ma yuridu bane ba zai shigar da wanda bai aiki bai ga dama ya ga dama ya shigar da shi to ko me ku za ku zo ku ce haka amma kun ce ya laifi Allah ce fatalqa da rabbi kalimatun fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim ma'ana dai zai iya shiga cikin ta koda bai yi aiki ba a takaice da maganganu ne masu tsarin yawa ibn al-qayyim ya tattara waɗannan maganganu guda biyu tare da dalilan su cikin littafin miftahu daris sa'ada da kuma littafin hadil arwah ila bilad al-afrah to amma da shaykhul islam ibn taymiya yake cewa shi dai a iyakacin sanin sa bai san wani magabaci ba cikin salaf ahlus sunnati wal jama'a da yake inkarin cewa ba aljannar nan ta sama wadda aka tanadan wa mummunai ce aka shiga da annabi adam yace duk wanda kaje ce wata aljanna ce a ƙasa ko a indiya ko a Dimashqa ko a ina ne wata aljanna duniya ce mulhidi ne Sheikhul Islam ya ya kausa sanci akan wannan kwarai da gaske amma ba haka ba ko magabata waɗansu daga cikin suka yi magana sai dai makura a ce wacce magana ta fi wannan kashi duk dai wanda yake so ya more ya ga dalilan bangalori guda biyu ya koma waɗansu littattafai da na ambata hadil arwah ila bilad al afrah ko kuma fitahu dar sa'ada والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون lalle dukkan waɗanda suka kafirta suka kare ta ayoyin mu irin waɗannan su ne ma'abuta wuta kuma suna masu dawoma a cikin ta Allah sirri يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يا بني إسرائيل يا بنو إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نعمة ودنا نعمة بإتاكمكم وأوفوا بعهدي كما كتك الكولين أوفوا بعهدكم نبازن تكامكم الكولين ku cika alkawalin da kuka yi mun ni kuma zan cika muku alkawalin ku da na muku wa iyaya ya zuwa gare ni kadai farhabu ni ku ji tsoro na kar ku ji tsoron wani tare da ni wato kira ne zuwa ga zurriyar gidan yaqub su tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki musu ni'imomin da Allah ya musu ko suna da yawa kamar yadda bayanin waɗansu daga cikin su zai zo nan gaba a cikin wannan sura waɗansu kuma cikin suratul maida waɗansu kuma cikin waɗansu surorin daban kamar suratul a'raf da sauransu ubangiji ta'ala ya sa girgije ya musu inuwa ubangiji Allah ya bubbugar musu da ruwa daga cikin dutse ubangiji Allah ya tsirar da su daga sharrin fir'auna da makircin da fir'auna ya kulla musu ya yi musu kaza ya musu kaza wannan dukkan su ni'ima kuma sannan Allah ya zabi annaba da yawa daga cikin su izza'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin wannan duk ni'ima ce da Allah ya musu sai Allah yake so su tuna wannan ni'imar dan su gode musu gode mashi kuma shine su bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sun yi godiya kenan bisa ga wannan ni'ima da yi musu shine uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum anan gurin aka ce bambanci kenan tsakanin al'ummar da suka wuce baya da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su an ce su tuna ni'imar Allah dan hakan ya dagorance su wajen bautata ma Allah din mu kuma sai Allah ce fazkuruni azkurkum ba ku tuna ni'ima ta ba ku tuna ni kai tsaye washkuruli wala takfuruni wato kaga wannan na nuna falalar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan al'ummomin da suka wuce baya اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين كما للي واوفوا بعهدك واوفوا بعهدي bi بعهدكم ku cika alkawali na ni kuma in cika muku nawa menene alkawalin da Allah ya musu shine abin da ya faɗa cikin suratul maida la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqrabtumullaha qardan hasana ba shi alƙawarin ba tsayar da sallah bayar da zakka imani da Allah taimako a ya imani da manzannin Allah karfafa su har su isar da sakon da Allah ya turo su da shi sannan kuma baiwa Allah kyakkyawan rance shine sadaka ciyarwa taimaka mu gajiyayyu abinda Allah ce shi kenan in har sun yi wannan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'a sabil shine aufu bi ahdi um bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar cikin littafi na musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da yake tare da ku bai ci karo da abin da kuka zo da shi ba a'a ya karfafa abin da kuka zo da shi ne abin da yake tare da ku na littafin da ke hannunku wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance farkon wanda zai kafirce wa alqur'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sannan kada ku musanya ayoyi na da wani dan kankanin farashi na gidan duniya da za ku samu ma'ana kada ku boye wani hukunci da na saukar dan wani abu da za a baku na rayuwar duniya wani kuɗi da mai kuɗi zai baku wani kuɗi da mai mulki zai baku wata kwangila da mai mulki zai baka wani kuɗi da attajiri zai baka ya sa ka ɓoye shi shine wala tasaru bi ayati samanan kalila ko kuma kai mai mulki kada ka canja ayoyin Allah na cewa ka yi adalci cikin mulkinka da wani ɗan farashi kankane na wani cin hanci da wani azalumi zai baka ka san ga yadda ya kamata ka yi hukunci bisa ga gaskiya amma sai ka ɓoye wannan hukuncin na gaskiya dan dan wani abin da za ka samu da gidan duniya wanda bai taka kara ba ballanta ya karya shi duk wanda ya shafi kowa ta shafi malamai ta shafi masu mulki ba yi malamai kaɗai ta shafa ba duk da cewa faɗin ayar malamai na fitar da waɗansu matsaloli a ƙarƙashi kamar na cewa shin ya halatta mai karantar da addini ya karɓi kuɗi malami ne ke karantar da alkur'ani a makaranta ko ke karantar da arbon hadisi ko ke karantar da fiqh ya halatta a bashi albashi ya karba qur'ani ne ke karantarwa da hadisi da Allah kuma ce wala tasaru bi ayati wannan <laughs> wannan ayar ba ta hukunci ba ya halatta mai makarantar Allah ya karbi kudin Laraba mai makarantar Islamiyya <laughs> Allah ce wala tasaru bi ayati samanan qalil kar ku musanya ayoyina da wani dan kankanin farashi ayoyina sun fi kankanin farashin da za ba ku menene albashi mai alawun to sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce bai halatta a karɓa ba an gane ko daga cikinsu akwai abu hanifa waɗansu malamai suka ce ya halatta a karɓa daga cikinsu akwai al'immatu salasa da malik al malik ibn anas da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa ko wanda suna da dalilan su dalilan abu hanifa wani sahabi ya karantar da wani cikin ahli suffa ahli suffa mutanen da suka yi hijira suka zo suka zo madina wurin manzon Allah ba su da wurin kwana suka da kwana a wata bukka da ke kusa da masallaci to ya koyar da shi alqur'ani sai wannan mutumin ya bashi baka irin na harbi a madadin koyar da shi ne sai dai tambaye manzon Allah cewa ya halatta in karba gashi na koyar da shi da qur'ani ya bani kaza ya halatta in karba sai manzon Allah ce idan kana so a yi maka abin wuya da shi a ɗaure ka da shi a jefa ka cikin wutar tashin kiyama ka karba in ko ba ka so to kar ka karba to wannan ita ce wuce Abu Hanifa da wanda suka tafi akan wannan mazhabi amma malaman da suka ce ya halatta suka ce ai su ma suna da hadisi inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah Allah manzo Allah ya ce ai mafi girman abin da za ku iya karban lada a kai yayin da ko karanta da mutum shine littafin Allah inda dai kan wani abu ma ya kai Allah ta karbi lada littafin Allah ma ta karbi amma dai tafsilin mas'alar maganar ta walawala shine idan ya kasance wajibi ne akan ka karanta suwa sai ka ce ba za ka karantar ba har sai an ba ka kuɗi to wannan ya zama haram amma idan bai wajaba akan ka karanta ba to ya halatta ka karbi kuɗi wajen karanta suwa yaushe yake zama wajibi akan ka karanta suwa mu ɗauka kai ɗaya ne a gari ka iya fatiha a garin da ba wanda ya iya fatiha sai kai kuma sun musulunta suna neman wa zai koya musu fatiha su yi sallah sai ka ce sai an sa maka albashi to ne idan ka ka ci haram amma banda kai akwai waɗansu duk za su iya karantarwa wani na yi wani ma na yi wani ma na yi ga masu yi nan kyauta kai kuma naka sai ka ce a'a ni in zan yi karantarwa to za ku hana ni zuwa kasuwa sanadiyar haka sai ku samu albashi wannan ya halatta karba albashi ba wanda ya sai hana ta cikin musulunci ina fata an fahimta malaman da suka wannan bayani har suke cewa kuɗin da ka karba ba na karantar da alkur'ani ba ne na lokacin ka ne awannin ka da aka kwace ma wanda da ka je gona za ka yi noma da su da ka je aikin kamfani za ka yi laboranci da ka je kasuwa za ka koda da ko ne sai aka ɗauke wannan awannin tun daga takwas na safe har zuwa karfe biyu na azahar to kuɗin wannan awannin ne aka biya amma kuɗin karantar da ƙur'ani wa sai biya ka babu shi a duniya da an kyale ka da ka je ka nemo abincin kanka da iyalinka amma sai aka dauke ma lokaci awa biyar awa shida awa bakwai ko sama da haka dan gurin kai ma dole a kula da rayuwarka yau din yadda zaka ka ciyar da iyalin ka ka ci abinci domin ka samu karfin karanta su to wannan ita ce matsala mafi in wannan wato wannan zance shine zance mafi inganci ina fata an fahimta cikin dukkan maganganun malamai suka in kuka duba cikin eh, eh, tafsirin ibnu kasir za ku gane in kuka duba cikin tafsirin qurtubi za ku gane da sauran dalil tafan tafsiri da suke wasa azance karkashin wannan aya wala tastaru bi ayati thamanan qalila wato kar ku musanya na da wani dan farashin kankani na duniya wa iyaya fatakun kuma wato gare ni za ku yi bauta shi yasa a farkon musulunci ko da sai na abubakar siddiq lokacin da aka masa mubaya'a a matsayin shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wuce abin da zai tsaya yi kenan limanci na juma'a limanci na idi limanci na kamsu salawati fatawa jihadi tura rundunar yaki zuwa gari kaza zuwa gari kaza zuwa gari kaza kafin haka ga san dan kasuwa ne ana gama sai mubaya'a sai a ya tafi za shi kasuwa ka ce za ka kasuwa ce wani ce da iyalin gidana sahabbai suka ce to ai dan ka tafi kasuwa kuma ina magana shugabanci wa zai wa al'ummar tunani ya tsara yadda za a gudanar da gwamnatin musulunci din ya ce ai kun san ko ni kan ba rago bane ba ina fita kasuwancin da ya ishe ni in ciyar da gidana da komai da komai sai aka tattauna aka ce to a ware masa wani abu cikin dukiyar musulunci wanda zai ishe shi hidimar gidansa da na iyalinsa da yake ciyarwa shi kuma kare je kasuwa dan ya tsaya yayi limanci yayi idi yayi fatawa yayi juma'a yayi jihadi yayi karantar yayi wa'azi yayi menene sahabbai suka wannan ijma'in aka tara masa shi kuma ya fasa zuwa kasuwa daga wannan lokaci. ya halatta kuma ya halatta ba to haka aka dukkan halifofin bayan da suka tafi ba don haka aka yi ina ba ta an fahimta har ma halifofin da suka so ilimi ya to a kasashen su yadda suka rika yi shine kowane gari da yake da babban masallaci ko wani adadi na masallatai sai su samu wani malamin hadisi a ce je ka masallacin unguwa kaza wani malamin qur'ani je ka masallacin unguwa kaza wani masallacin fiqh je ka masallacin unguwa kaza ku je ku zauna tun daga safe har yamma aikin ku karantar da duk wanda ya zo neman ilimi ko kuma daga baitul malin musulunci ne za a ba ku abin da za ku ci ku sha ko da iyalin da haka ilimi ya rayu in yau ma da za a yi haka da ilimi zai rayu ilimin addini amma in ba za a yi haka ba aka kyale mu da malaman fi sabilillahi to su ba za su mana karatun fi sabilillahi to malamin fi sabilillahi ne wanda baya da salari malamin allo ne kowa ya haifi yara abin da ya iya haihuwar amma shi bai iya karantarwa ba sai ya taro ƴaƴan ya kawo ba da shi kuma ya tafi sa mai gona ya tafi mai kiwo ya tafi wanda zai tafi kasuwa ya tafi shi ko malam ya tsaya tun da safe har yamma yana karantar da su yana karantar da su fi sabilillah to kaga za a yi karatun fi sabilillah shine ranar da duk yayi ya ga dama yayi ranar da ya ga dama ya ko ba na fi sabilillah bane ba malamin fi sabilillah ranar da duk bai zo makaranta ba kana da hujjar ka tambaye shi fi sabilillah in yayi latin zuwa kana da hujjar ka tambaye shi abin fi sabilillah ne na tambaya ta ka kyale ne wannan ina ga dama yanzu ina ga dama yanzu zuwa in kana son malami ya zo yadda dai za ku biya a karantar da yanku english a karantar da su mathematics a karantar da su physics a karantar da su duk waye da kuke so to shi ma malamin da zai karantar da qur'ani ya karantar da hadisi sai ku bashi albashi ku sa masa albashi da zai wadatar da shi ya zauna ya karantar da yanku cikin mutunci ai karatu baya yin kima in ya kasance rigar dalibi ta fita malami kyau ba zai kima ba dan wannan da rigarsa ta fita malamin sa kyau zai fatan ya zama malamin sa ba zai taɓa fatan ya zama malamin sa ba dan ya ga malamin sa a kasance to yadda mutanen musu kike nan ba sa kimanta ilimi sai su dauka cewa ai idan ka riga ka haifi da kana da ƴaƴa kana da dukiya kana da menene sai ka da cikin gari ka samu wani aran ma sai ka bashi ko ka sai masa kike irin ka zuwa yana karantar da ƴaƴanka a GRA ya zo ya zo na bawan Allah yana jin su bai sai wa yaran tsawa su fito ba yara sun zo kana karantar da su ta kasu suna jifin ka da ko kwai kotan da turawa dan girman Allah ne za a mutum kada ba za a abin kirki ba wallahi ba za a yi karatu da irin wannan tsari idan za mu yi tsari sai mu yi tsarin da ya za su yi karatu kullum abin da nake cewa tsarin tarbiyya yana da kyau ya kasance mutane guda biyar a unguwa ko su bakwai su haɗu su gina aji daya sai su samu malami sai wannan ya turo ɗansa wannan ya turo ɗansa malamin ya zo ya sami yaran a aji kowane yaro da amma idan yaro a garejin gidansu kana karantar da su babu yadda za a yi rashin kunya ka dake shi dan da ka dake shi ya kara mahaifinsa za ta leko malami yayi to a sai a rinka bin sa hankali yaro ba lallashin sa ake ba ko malam bai sai ce ba haka bane to kaga anan gurin ka rusa tarbiyyar danka tun daga nan gurin amma ka kyale shi je makaranta ya gamu da waɗanda suka fi karfin su ci zalunsa su ma in ya fi karfin waɗansu ya ranko su ci zalunsu da haka ake koyar rayuwa ko ba haka ba amma idan yin zauna a gida daga shi sai mahaifiyarsa da an ɗan taɓa shi ƙara mahaifiyarsa ta leko ba za a iya zama mutum jarumi watan wata rana ana nan sai ka zo ka mutu ka bar shi kafin ya zama mutum sai kuma ka je hushi cikin society sai ya rasa yadda zai yi saboda bai saba ba bako ne shi a GRA ya taso da safe ne za a tura direba ya je kai shi makaranta ta kuɗi daga can wani direba ya ɗauko shi bai san kowa ba a kan titi daga nan sai gida ana zuwa an buɗe gida mai katuwar katanga ga karnuka an rufe direban ya shiga mota ta shiga yara na waje kuma talakawa suna waje bai san me ake ciki ba duk ranar da ya shigo cikin talakawa sai ya koyi rayuwa daga nan amma ka kyale shi makaranta da su ta kuɗi shi ma ko da makarantar ta ce ka yi ta daga waje wadda ba ta cikin gidanka sai ka kira ƴaƴan talaka da ƴaƴan makwata da ƴaƴan waye ka biya malamin sai ka samu lada mai yawa in da za a baka ladan karantar da danka yanzu karantar da ƴaƴan unguwa gaba ɗaya kuma ɗanka ɗin sai saba a ci zalin shi ya ci zalin wani a taka shi ya taka ya yi gumurzu da rayuwa sai tun amma idan ba haka ba sai ya tashi wai alan kosa da ba wasu ke cewa an ce alan kosa ga kwai ya ce a dafe a bare wato dan ragwanci kenan to Allah fahimtar da mu kuma yanzu abinda sabon karatun Allah ya lalace shine saboda wato ba a yin karatu irin nada saboda malaman ba a ba su ciki ba wani malami ne cikin makarantar Allah da yake da albashi ko da allowance a local government ko a state government duk budget da za a yi na ministry of education bai shafi malamin Allah ba dan shi abin da yake ba education bane ko kuma mu musulmi ne duk budget din da za a yi ko a local government ko a state ko a binnan bai shafi makarantun islamiyya na ba da ake karantar da bari wa biba ko larabiyatu jadida fi najeriya ko fiqh ko arba'un hadis dan wannan baya cikin ma'anar education a wurin su wai fa mu musulmi ne fa to alhamdulillah an fara samun waɗansu jihohin da waɗansu ganin hukumomin sama sama da ana an fara yi wannan fatan mu ubangiji ta Allah ya karfafe su a fahimci wannan amma wallahi duk yadda za mu yi zurfi cikin ilimin boko in babu tarbiyyar addini ba za mu ci nasara ba za mu taɓa cin nasara ba yanzu abin da ya kai amerika kololuwa nan sannan ya ratsa ta da ƙasa amerika bayan ta kai kololuwa ta kai kin masu technology a duniya da ci gaban da komai da fasaha da komai yanzu ta dawo babu ƙasar da take fama da taɓarɓarewar tarbiyya da rashin mutunci da rashin kunya irin ta duk mace uku da za ka gani mace hudu da za ka gani akan titi biyu daga cikinsu an taɓe musu fyaɗe wannan fa da kansu suka rubuta wannan report ne a makarantu kuwa daga shan kwaya sai fyaɗe sai harbe harbe sai rashin kunya sai rashin mutunci saboda ilimi ake karantarwa tsantsa ba tare da tarbiyyar addini ba babu qala lahu babu qala rasulullahi wai kuma an ci gaba kenan to sai an yi nisa sai a gashi ci gaban mai hakari jiya aka yi yana ta ƙarin zurfi kasa yana cewa ya ci gaba to sai yanzu ne suka fara cewa ya kamata a gyara tarbiyya ilimi kadai ba tarbiyya ba zai yi ba hadara din mu civilization din mu matukar babu addini a cikin sa to ba zai gyaru ba yanda kan suke cewa haka har aka ce ya kamata a rabe makarantu na maza daban na mata daban a daina hada balidai maza da mata a makaranta daya bush din nan da yafi kowa rashin mutunci yau a duniya shine zai zai ware kuɗi dukkan wata makaranta ko wani state din da suka yi da a policy na education din su za su ware tsakanin maza da mata za a ƙara musu kuɗi a budget din ilimin su in dai za su ware makarantun maza da makarantun mata da daidai lokacin da mu yanzu a nan gurin yan kan zagin su a cikin gida suke ganin hakan kauyanci ne ko ci baya ne ولا تشتروا بآياتي ku قليلا وإياي فتقون كركم سن آيونا دل كان فراسي كان كلي وإياي فتقون غرين ني كدي wala سورونا ولا تلبسوا الحق kar ku سودن ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa kada ku boye gaskiya din wa taktumul haqqa ai wala taktumul haqqa kar ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kuna cikin sani ahlul kitab ake wa tsawa kar su taku da ƙarya da gaskiya domin cikin littafin su akwai wani bangare na gaskiya sannan akwai ƙarya da yawa da suka takuda shi Allah ke musu tsawa hakan bai dace ba ku faɗi gaskiya kadai kar ku garwaya ta da ƙarya kar kuma ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna cikin sani وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون وبنجي cewa qimu salata ku tsayar da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'in ku ruku'i tare da masu ruku'i imam al-qurtubi yace ma'a taqsad al-jam'iyya wato tana nuna tare suke da juna wato wannan aya ce da malamai ke kafa hujja da ita wajen wajibcin sallar jami'i dan Allah ce warka'u Ma'arraki, ku yi tare da masu ruku'i mas'ala ce dai da aka yi sabani waɗansu malamai suna ganin sunna ce mu'akkada waɗansu malamai suna ganin mustahabbi ne waɗansu malamai suna ganin wajibi ce zance mafi inganci sallar jam'i wajibi ce domin manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa a cikin hadisin muslim saura kiris wata rana in umarci a yi kiran sallah in sa a yi ikama in umarci wani ya wuce gaba ya limanci ni kuma in fita daga masallaci in bi gidajen waɗanda ba sa halartar jam'i in ƙone gidajen tare da abin da ke ciki ce abin da ya hana ne yin haka kawai dukiya da kuma mata da yara ƙanana da su ba wajibi ne su je jam'i ba don haka ba da wata rana haka zan yi in sa wani ya limanci ne in ƙone gidajen mutanen da ba sa halartar jam'i to da Allah mazan Allah zai borace ƙone gidan mutane kawai don sun bar musu hafi asai sun bar wajibi da haka lallai sallar jam'i wajibi ce bisa ga zance mafi inganci gashi Allah ce warka'u ma'arraki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i a ta'amuruna nasu bil shi yanzu ku rinka umartar mutane da kyakkyawan al'amari wa tansawna anfusakum ko kuma ku mance da kawunanku ko ku kyale kawunanku domin annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anar attar barin wani abu an gane ku. wa antum tatluna alhali ku kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalci cewa abin nan da kuke yi wato ba daidai bane wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agajin Allah wajen yin hakuri wajen sallah wato ku nemi taimako wajen cimma bukatun ku na duniya taimakon da za ku nema ku wajen cimma bukatun ku shine al'amura guda biyu abu na farko hakuri abu na biyu sallah an gane ko waɗannan sukan taimaka mutum wajen cin nasarar sa wajen abin da ya sa gaba a duniya wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin wa innaha lalle ita sallah lakabiratun tana da girma tana da nauyi illa al khashiyin sai masu tsoron Allah ne kadai ba sa jin ta allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda yazunnuna suke da yaqini suke da tabbas annahum mulaqu rabbihim cewa su za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma lalle su zuwa gare shi za su koma a ranar kashin kiyama to waɗannan su ne ba sa ganin sallah wata abace mai nauyi a gare su daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi wajen halartar sallar jami'a ko hadisin bukahun da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya ba shi izini ya zauna a gida kar ya zo jami'i saboda dalilansa dalili na farko gashi shi ne na biyu baya da dan jagora dalili na uku ga nisa tsakanin shi da masallaci sannan dalili na hudu akwai kwazazzabo hanyar ba ta da kyau tsakanin gidansa zuwa masallaci manzon Allah ce je ka an yafe maka ba sai ka zo jami'i ba har ya tashi ya fita sai manzon Allah ya kirawo shi yace idan ladan yayi kiran sallah a gidanka kana ji yace ina ji sai manzon Allah ya ce to in ka ji kiran sallah kan dole ka ka ga wannan kuma kafu ne amma manzon Allah ya ce lalle ne sai ka zo tare da cewa makafi a wani wurin ana yafe musu a wajen babin jihadi babu su laysa alal ama harjun wala alal ardi harjun wala alal maridi amma a sallan jami'i aka ce in dai yana yana gidan da ba da masallaci da yawa ta yadda in daliman zai kiran sallah a masallaci za ka a gidanka to dole sai ka to kiran sallan da yake wajabta maka halartar jami'i a masallaci shine kiran sallan da aka yi shi ba tare da na'ura ta ɗaukaka sauti ba ba tare da sifika ko amplifier ba inda daliman zai zo ya kiran sallah a nan gurin kuma ladan ka yi kiran sallah ladan da yake da sauti na kiran sallah din ta yadda ko za ka ji daga gidanka to ya zama wajibi ka zo wannan sallar ba a yafe wa mutum zabi sai in ana ruwan sama in ana ruwan sama ba dole bane mutum ya je jami'i an gane ko ko kuma ya kasance wato rashin lafiya ko wani dalili daban ko mata wanda su ba wajibi bane zuwa jami'i su ko yara kanana wanda ba baligai ba su ba wajibi bane ba in sun je suna da falala yara kanana amma ba wajibi bane a kansu to da haka dai lallai ne sallar jam'i wajibi ce jama'a addini suka ci da sallar jam'i. warka umar raki ne kenan ayra ta an nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab tana daga cikin ayoyin da suke nuna zargi ga dukkan mutumin da zai cewa mutane ku yi aikin kirki alhalin shi baya aikin kirki ku daina aikin barna alhalin shi baya daina aikin barna har ɗaya daga cikin sahabbai ce ayoyin nan guda uku ne suka hana ni yi wa mutane wa'azi ko faɗakar aya ta farko atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun aya ta biyu ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun wato Allah na cewa ya waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ya isa babban abin kyama a wurin Allah ku rinka faɗin abin da ku ba ku iya aikata shi aya ta uku shine abin da Annabi Shu'aib ya faɗa mutanansa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ba na so in saba muku in je in yi abin da ku na hana ku yi yace to tunda ban cika sharuɗan waɗannan ayoyi guda uku ba ina ne ina faɗakar da wani ina ne ina yawa wani wa'azi to abin tambaya a nan wurin shin ya halatta mutum da mutumin da yake sabo ya wa'azi domin in ya je yayi ba a ce a tamu nuna nasu bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wanda suka ce bai halatta ba kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka ce ya halatta suna da yawa babban dai abin da ake lura wanda ya ce bai halatta ba to abin da yake nufi a duniya gaba ɗaya ba mai wa'azi bayan annabi dan ba masu alkhairi ta tare da shi sama da ayyukan barna a samu mutum ya kauce wa kaba'ira laifin da suke akwai haddi a kansu laifin da yake akwai jefewa ko akwai kaza ko akwai kisa a kansu a samu mutum wato ainihin kashi tamanin zuwa tamanin da biyar cikin ɗari ɗinsa mutumin kirki ne dan an samu cikas goma ko sha biyar wannan baya hana shiga aljanna ina fata an fahimta amma ka ce sai ka samu wani wanda baya laifi a sararin nan babu shi amma so ake a samu wanda fi sauran mutanen kirki idan an shi da mutane ɗari da yake wa wa'azi lalle mutum saba'in daga cikin su ko ko ya fi su kirki ila samu goma sun fi su kirki to wannan mai wa'azi ya kamata su kuma ya kokari kenan fatasabbahu in lam takunu mislahu in tasabbaha bil falahu amma kar mutum ya kafa hujja da cewa to ai ba wanda baya sako shikenan ko mutum ya je ya zakiya wannan sako ya zakiya wancan sako ya zakiya wancan sako wannan zai sa wa'azin sa ba zai tasiri ba fadakar wasa ba za ta yi amfani ba kuma abin da yake faɗa sai zanto wa balun alaihi yawmal qiyamah sai zanto babbar azaba ce akan sanar tashin kiyama tun daga hadisi ya tabbata cewa za a ɗauki wani mutum a jifa da shi cikin wuta fatan dalilu a qatalu batnihi kayan cikin sa su fito waje fa yaduru biha kama yaduru al-himaru raha. ya rika kewayawa wani cikin suna kasa irin yadda wato jaki ke kewayawa da dutse ko itacen da aka daura masa wajen markaɗa wani abu yan yan wutar ta karu gare shi ce haba bawan Allah a gidan duniya ba ta kike samu barka za ba mu yi kaza ba ce wallahi ne ne amma duk abin da kuka ji ina cewa ku yi din ni ba na yi abin da duk kowa ina hana ku to ni kuma ina yin sa abin da zai faɗa musu kenan to kaga wannan babban wa'idi ne sannan manzo Allah sallallahu ya bayyana cikin hadisi farkon waɗanda wuta za ta fara konuwa da su ranar tashin kiyama mutum uku ne mutum na farko da za a kawo cikin waɗannan mutane guda uku mutumin da ya karanci alkur'ani ya karanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane jama'a sun karu da shi ubangiji ta'ala ya tambaye shi dan wa ka karantar yace ya ubangiji dan kai Allah sai ƙarya kake ka karantar ne dan a ce wani ya iya wani gwani ne wani shine faril bahari wani shine wahidu asri ya zama shi kadai ne ba irin sa wannan ita ce ka a zuciya so kace ka samu girma so kace ka samu daukaka da matsayi kuma an riga an faɗa tun a duniya dan haka so ka shiga wuta ita ce ka mutum na biyu mai dukiya da ya da dukiyarsa wajen ayyuka na addini gina masallaci gina makarantu taimakon marayu ciyar da masiginai, da sauran ayyuka na alkhairi ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan ya kai ya ce ya Allah nayi ne dan kai Allah sai ƙarya kake kayi ne dan a faɗa kuma an faɗa tun a duniya din saboda haka zo wuta ita ce makomarka mutum na uku shine jarumi da ya fita wajen yaki ana ganin shi jarumi ya kashe arna da yawa ya nuna jarunta ya nuna sadaukantaka ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai yace dan kai Allah ce ƙarya take kai haka ne liyuqalu shuja'a dan a ce wani jarumi ne wani barde ne kuma an riga an faɗa dan haka wuta ita ce makomarka wannan sune farkon mutane guda uku da wuta za ta fara konuwar su da haka abin da ya zama wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya wa nauyin karantar da jama'a yayi iyakacin kokarin sa yayi yaki da zuciyarsa yayi yaki da shaytan wajen karye wani abu dan neman girma karye wani abu dan a ce in yi abin ka dan Allah ba dan a faɗa ba mutane suka faɗa wannan baya kawo maka cikin wajen ladan ka ya zama lisanu sirqin fil akhirin da annabi ibrahim ya roka waje alli lisanu sirqin fil akhirin wato mutane su rinka ka da da kalmomi na gari dan wannan ya zanto shaida kan cewa mutumin kirki ne amma kar wannan ya zanto ita ce munafarka kai dan a ce kai ne kaza ko kai ne shugaba kaza ko kai ne mai kaza dukkan wanda ya dan wannan to ya tabbatar ya rushe ladansa yayi iyakacin kokarin sa yayi yaki da zuciyarsa wannan mutum ba zai iya ba rana daya tsakanin su da shaytan wata rana ya ci nasara akan shaytan wata rana shaytan ya ci nasara akan sa ba wani mummuni da zai ce gaba daya ya ci nasara akan ya gama gaba daya الحرب سجال بينك وبين الشيطان وتلك الايام نداولها بين الناس wata rana ka murkushe shi wata rana ya murkushe ka amma da haka da haka har ka samu ka ci karfin har ka samu ka ci lafin sa ahmad bin hanbal yana cikin cuta ta ajali shedan ya a siffar dan adam akan katanga ya leko yake ce masa laqad ya ka gudu ka tsere mun ban samu damar halakar da kai ba ibn ibn hanbal ko na cewa har yanzu har yanzu har yanzu har yanzu mun tsere maji ya gane suka rinka jin yana cewa har yanzu har yanzu har yanzu amma ba su gashi dan lokacin da yake masa wannan magana to kaga wato masu kyakkyawar zuciya saboda babu abinda dan ke so ya ga ya lalata mutumin da yake karantar da al'umma domin idan ya rusa ka ba kai da ka rushe ba sai dubban jama'a sun rushe tare da kai kamar yadda in ka gyaru sai dubban jama'a sun gyaru tare da kai da haka in dai mutane suna sauraron ka tun daga biyar har zuwa goma har ɗari ka tabbatar waɗannan mutanen amana sai Allah danka a hannunka na duk abin da ka faɗa kar ka fita son zuciyarka ka faɗa abin da shine karshen abin da binciken ka na ilimi ya kai gare shi kuma tsakaninka da Allah shi kake fatan a tashe ka gaban Allah ranar tashin kiyama ai maka tambaya ka ansa ba wai ka faɗa dan ka wa wani ba ba wai ka faɗa dan ka ci mutuncin wani ba ko dan ka kaskantar da wani ba Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne dan addinin sai ka saka wani ya ji haushi wannan ruwansa wani ya ji daɗi wannan ruwansa amma kai manufarka ya da addinin Allah ya dauka to sai mutum ya yi faɗa da zuciyarsa ya samu wannan ya murkushe shi dan ya murkushe son zuciyarsa in ba haka ba ba abinda shi dan yake so illa ya halaka da malami mai karantar da addini ya sa maka son zuciya kuma shi yasa manzon Allah ya faɗi wani hadisi mai ban mai ban mamaki wanda ibnu rajab hanbali littafi guda ya akan sa da yake cewa mazibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada lalha min hubbil mar'i almala wa sharafa lidini manzo Allah ce kuraye guda biyu masu jin yunwa waɗanda aka sake su cikin garken tumaki barnar da za su yi a wannan garken ba ta kai barnar da mutum zai yi ba idan yana neman ɗaukaka yana neman dukiya ta hanyar addini duk mutumin da yake son ya samu kuɗi ta hanyar addini ya samu ɗaukaka a ɗaukaka shi a ce kai ne shugaba wani kai ne wani kai ne wani ta hanyar addini barnar da yake yi cikin addinin ta fi barnar da koraye mai ke in an sa su a karshen tuwai shi sa don matsala ɗin da ka samu cewa ana rikici tsakanin ko kungiya kaza da kungiya kaza ko jama'a kaza da jama'a kaza in ka samu ba laifin mabiya bane laifin malami ne in malami so ga dama rana kaza idan wani abu ka dora mutane na kuskure ka gano kuskure ne kace jama'a yau na janye na yi istighfari tsakanina da Allah ba shikenan ba mula talaka amma mutukar mutum zai kafe akan wannan to dole ko mabiyansa su bi shi akan wannan kuma ai ta yin barna kuma duk kai ne ka zanto sandiyar su atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الظن تيجي تكون تابعي إمام مجاهد يأتي بمعنى اليقين دكا ظني بمعنى اليقين ما لم يسك من المسجد مرة سوى وآآ دا ياتي ما في عالم ظني تكون القرآن بمعنى اليقين دا يفي haka ne domin da yawa daga cikin zanni a cikin alkur'ani ya zo bi ma'anar yaqin inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa ra'a al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa wannan dukkan shi zanni bi ma'ana al-yaqin amma zanni yana zuwa bi ma'ana shakk in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun kaga az-zann anan ba wai min وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كذا الظن أن بمعنى الشك باوي دكان ظني بني بمعنى اليقين أما أن الذين يظنون واتو بمعنى اليقين كنا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله سمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدن ولا هم ينصرون التي يا بني إسرائيل يا كوزرير جدا يعقوب اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم كنتنا نعمة ودنيمك إتاء وأني فضلتكم على العالمين كما كنتنا سواني نافي في تاكو أكم متانا زامنكم ta yadda aka zaɓi annabawa a cikin su aka zaɓi manyan masu mulki cikin su kamar da muka karanta da wattaku yawman ku ji tsoron wani yini da ke tafi la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai wani abu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah wala yuqbalu minha shafa'a ba za a karɓi ceto ba daga wata rai wala yuqbalu minha adalun ba za a karɓi fansa ba daga wata rai a ce ga wani abu da zaka bayar na dukiya dan a fanshe ka daga azaba ko a ce ga wani da zai ceci wata rai wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su da komai ba a ranar tashin kiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da mu'tazilawa masu inkarin ceto suka makalkalewa wajen cewa babu wani ceto a ranar tashin kiyama dan Allah ce wala yuqbalu minha shafa'a wala yuqadu minha adlun wala hum yunsarun to amma gaskiyar al'amari shine maganar ceto a cikin alqur'ani ta zo da salo biyu salo na farko kore ceto kamar nan wala yaqbal minha shafa'atun wala yuqbal minha adlun wala hum yusarun salo na biyu tabbatar da ceto amma tare da sharuɗa kamar manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala yashfa'una illa liman irtada wa to wannan ayoyi sun tabbatar da ceto amma tare da sharadi sharadi na farko ba wani mai ceto da zai ceto sun Allah ya ba shi izini sharadi na biyu ba wanda za a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ko yana yarda da mutum ne in mutum ya mutu tauhidi dukkan mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida amma mutumin da yake mummuni ne mai sako ayyuka na sako sun sun wajabtar masa shiga aljanna dan a masa azaba to irin wannan shiga wuta kai dan a masa azaba da wuta to irin wannan ne ce tan masu cito ke amfanin sa an gane ko da haka maganan ceto ko dai a ce an koye shi to wannan ana magana ga dukkan wanda ya mutu ba tare da imani ba wannan la yuqbal minha shafa'atun wa la yuqul minha adrun wa la yusarun ko a ce an tabbatar da shi wannan ana magana ga mummuni da ya mutu yana da ayyukan sako waɗanda sa iya sa ya shiga wuta a yi masa azaba to wannan sai ya samu idan Allah ya yi izini ga masu ceto a cece shi ko in Allah ya yarda da shi cewa shi mai tauhidi ne kuma a cece shi wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu da aka kore ceto gaba daya wannan bid'a ce wadda mu'tazila suka fara kawo ta a duniya sai Allah ta yi وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم تنام كتنا من ملك سندمك تامر بكم من آل فرعون daga fir'auna da zurriyarsa idan an ce alu fulan ana nufin huwa wa zurriyatu wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur wato masu gargadi sun zo wa fir'auna da mutanensa ba za ka ce iyalan gidansa kadai ba a'a shi da mutanen gidansa domin in an ambaci shi kadai ba lallai ne iyalan gidansa su shiga ciki ba amma in an ambaci iyalan gidansa to lalle zai shiga ciki wa iznad dainakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tsamar da ku daga fir'auna da iyalan gidansa yasumunakum su'al azab wanda suke ɗanɗana muku munin azaba yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku mazaje wa yastahyuna nisa'akum kuma suna kyale ƴaƴa mata da rai su sai su bayi wa fi zalikum lalle a cikin hakan da aka muku bala'un akwai jarraba daga wajen ubangiji azimun wanda take mai girma bala'un min rabbikum wata jarraba daga wajen ubangiji azimun mai girma lafazin zalikum ko dai koma zuwa ga al-inja wa idna zainakum at-tanjiya kenan wato tsamar wadda Allah ya muku bala'i ce mai girma sai zanto kyakkyawan bala'i kenan ko kuma zalikum ya koma zuwa ga yasumunakum su al'azab yuzabbihuna abna'akum sai zanto al'azab kenan bala'un wato jarraba ce mai girma wato wadda Allah ya jarrabe ku da ita azimin wanda take mai girma domin albala yana zuwa da ma'anar kyakkyawa yana zuwa da ma'anar mummuna wa balanahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un da haka sai zanto zalikum dinnan zai iya koma zuwa ga at zai iya koma zuwa ga wato ainihin yasumunakum su'al azab wa iz faraqna bikum al-bahra tuna lokacin da muka rage teku saboda ku farakana muka raba teku gida biyu bikum a sanadiyyar albahar kenan teku ba an jaina ku muka tsayar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka halakar da zurriyar gidan fir'auna wa antum tanzuruna ku kuna gani wannan ana magana da yahudawan da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kuma ba saboda ni'imar da aka yi wa kakanninsu na lokacin annabi Musa su ma ni'ima ce a gare su domin da an halakar da kakanninsu to da su ba a zo ma har aka haife su ba amma tsamar da kakanninsu kamar tsamar da su ke sa sai Allah ke cewa muka yi muku muka yi muku muka yi muku bayan ko su wanda Qur'ani ke wa magana yanzu ba su aka yi wa abun ba ana maganan ga waɗanda suka yi zamani da annabi Musa alaihi salam wancan abu da fir'auna ya musu na yanka ƴaƴa mazaje da ƙyale ƴaƴa mata sanadiyar yin hakan wato bayanai sun zo daban-daban da malaman tafsir suke kawowa waɗansu malamai suka ce fir'auna ya yi haka ne lokacin da ya ga banu isra'ilawa suna karuwa sai ji tsoron population din su zai yi yawa idan ko har suka yi yawa to wata rana za su sa rai dangane da mulkin kasar misra bayan ko da su ɗan tsiraru ne to yaya za a ɗan sassabe su a kashe wani adadi daga cikin su shi ya da kashe ya'ya maza mata kuma ana mayar da su bayi ku yangi kaga kenan ba za a samu haihuwa da ci gaban al'umma ba dan a rage population din su dan saboda sun zo mutuna suna yan tsaro domin tarihin zuwa bani isra'ilawa misra shine lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya zo bayan ya zo ya samu mulki a garin daga karshe iyayensa kuma suka zo suka hijira suka zauna to daga nan bani isra'ila suka rika girma suka rika girma karkashin fir'aunan wancan zamani ya ba su kariya amma bayan shuɗewar annabi yusuf alaihi bayan shuɗewar wannan sarki na misra da ya baiwa annabi yusuf shugabanci ko kuma ya ba shi minista na masana'antu da albarkatun ƙasa bayan shuɗewarsa to sai ya kasance kuma suna samun matsatsi da kuntatawa har ya zuwa lokacin da wannan fir'aunan annabi musa ya wanda shi ya rinka kokarin ya zai ya rage population ɗinsu ya zai ya rage yawansu dan kasu yi karfi wata rana su sa mulki su sa rai a cikin harkar mulki haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a mafarki ne yayi wata wuta ta taso daga gidan daga banu kan'an a baitul maqdis da wutar ta taso sai ta zo ta tattara cikin garin musala babu gidan wani bakin ɗi kiftawa face sai da wannan wuta ta shiga ciki kiftawa su ne asalin mutanen mazauna misra wanda su banu kan'an ta annabi yusuf zuwa suka kamar baki ne a garin kenan to saboda haka sai masu fasarar mafarki suka ce da shi wannan na nuna waɗannan tsirarin banu kan'an da suka zo nan banu isra'ilawa da suka zo nan wurin da suka taso daga banu kan'an su ne wanda za su zanto sanadiyar gushewar mulkin to wannan ta sa sai rinka yanka ya'ya maza yana kyale ba ko dai wacce ruwayar ko wannan ruwayar dukkan su dai riwayat ne na banu isra'il wanda ba a samu nassi da ya kare su ba cikin alqur'ani kamar yadda muka sha faɗa ruwayoyi na banu isra'il kashi uku ne ko wanda ya tabbata gaskiyar su saboda wasu da qur'ani da hadisi kaga dole ne a bi ko waɗanda ya tabbata su dan saba su da qur'ani da hadisi kaga wannan dole ne a ta ko waɗanda ba a samu abin da yake gaskata su ko ƙaryata su to irin wannan ne ya gaskata su ko ta su to irin wannan ne manzo Allah ke cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibu maqulu amanna billazi unzila ilayna an gane ku وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون سي أبن كسي وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ وعدنا موسى كنتنا لوكة دمك الكولي بأنه موسى عليه السلام أربعين ليلة سوان دري أربعين كوكم كوانكي أربعين يأزمي ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riki dan mariki bayan tafiyar sa wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan wato Allah madaukakin sarki ya alƙawari da Annabi Musa alaihi salam bayan shudewar kwana 30 zai zo ya ga yayi munajati da Allah da haka aka umarce shi da yin azumi a lokaci na karshe ko kwanakin karshe na azumin sa sai ji bakin sa na wari sai ya kokarin ya gusar da dattin bakin sa dan kare je wajen munajati da Allah kuma bakin sa na wari kawar da wannan datti da yayi sai ubangiji ta'ala ya ce ya ƙara waɗansu kwana goma har sai ya dawo yadda yake kafin ya samu munajati da ubangiji domin la qulufu fa yusaidu yasabu illa Allah min rihil misk shi ne Allah madaukakin sarki ya bayani ta cikin suratul arab da kwanaki 30 ne sai aka cika suka zama 40 fatamma miqatu rabbih 40 layla anan gurin sai aka ambaci 40 din a dunkule wa yazwa azna musa 40 layla bayan annabi musa ya tafi sai ya halifantar da samiri dan ya shugabanci mutanansa samiri kuma halakakke ne da haka sai halakar da su ya kirkiro musu bautar dan shi ne Allah ce summa mata al-idl min ba'di wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku thumma afawna ankum sannan daga baya muka muku afwa min ba'di zalika bayan wancan abu da kuka yi na da dan marki la'allakum tashkurun mun yi muku afuwa din da langome don ku godiya ga Allah ku dawo kan tafarkin gaskiya wa iz atayna musa al wal furqan kuma ku tuna yadda muka biyo annabi Musa alaihi salam al-kitab littafi wal furqan muka bashi furqani to alkitab din shine alfurqan alfurqan shine alkitab sai dai wani ya iya cewa ai wannan ya saba wa ka'ida ta atafi domin al-atafu yaktabul mughayara domin labudda an tatahaqqaqa al-mughayaratu bayna al-ma'tuf wal-ma'tuf alayh in an ce kaza da kaza to kaza din na biyu ba shine kaza na farko ba kenan alkitab daban kenan alfurqan daban atina musul kitab wal furqan la'allakum tahtadun sai masana harshen larabci suka ce eh المغايرة قد تكون في الذوات وقد تكون في الأوصاف أبو دايا إذا تعددت صفاته جاز أطف بعضها على البعض الآخر abu guda ɗaya in ya samu sufofi biyu ko uku ya halatta ka ambaci sufofin kamar kowanne zati ne mai zaman kansa bayan ko sufofi ne na zati ɗaya alkitab din shine alfurqan an sa masa suna alkitab wa katabna lahu fi alwahi min kulli shay'in mawqisan wa tafsil li kulli shay'in maktub ne amma alfurqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil dan yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar da Allah ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin can ma sai aka ambata abu guda uku an gane ko al-furqan sannan ad-diya sannan az-zikr lil muttaqin bayan ko duk abu ɗaya ne shine a tawrat wa idza atina musa kitaba wal furqana ku tuna lokacin da muka ga annabi Musa alaihi salam alkitab shine littafi alfurqan littafin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa ku samu kimtsuwa kar ku rayu cikin dimuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu wanda muka kuskure kuma Allah shi